Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. a kulli yaumin mata da dama a fadin duniya suna fafutukar nema wa 'yan uwansu mata 'yanci a fannonin rayuwa daban-daban amma sai dai kuma wasu sun yi amanna cewar mata fa su ne makasan 'yan uwan nasu kamar yadda wata mata a jihar ondo ta hallaka abokiyar zamanta don a cewarta ta kange mijin nasu wannan dai ba shi ne karo na farko da ake samun makamancin wannan al'amari ba a nan najeriya inda mace take hallaka abokiyar zamanta miji ko kuma 'ya'yan mijin nata wannan shine abin da za mu yi duba a kai a cikin shirin ciwon ya mace a yau tare da bakin namu barista hassana mai riga tula da barista sa'ida sa'ad ai sauraro lafiya hajiya akwai wani al'amari da ke ciwa 'yan Najeriya tuwa kwarya. Na yi farin ciki da ya kasance ke lauya ce ta fannin kare haƙƙin bil'adama. Mace da aka santa da tausayi da kunya da gina gida ita ce kuma ta zama mai rusawa inda aka waye gari sai ki ga mace ta kashe mijinta ɗan mijin ko kuma wanda ya faru a 'yan kwanakin nan mata ta kashe abokiyar zamanta domin wai ta hana mijin zuwa wurinta me yasa ake yawan samun irin wannan matsalolin tukunna sannan wasu irin matakai ya kamata a ɗauka akan irin wa'annan mata akwai wani yunkuri da ku kuke yi domin ganin cewa an ɗau hukunci akan mata irin waɗannan sannan yaya za a yi a wayar da kan al'umma domin wanda ya faru ya riga ya faru baya ga haka wa'yansu suna gani cewa wannan tarbiyya ake wa 'ya'ya wanda bai dace ba to a gaskiya ni gai nake abun da suke faruwa a najeriya ba wani abu ne bai sa muka samu kanmu a wannan halifa ce tarbiyya ta bar gidajenmu addini da tsoron allah ya bar zukatanmu san duniya ya mamaye gurbinsu kamun a kai ga doka me iyaye suke yi yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shaidan nakan ce because uwa ba ta ciki uba baya ciki kowa ya tafi neman duniya muna girmar da yara wato renar yara waɗanda ba su da tsoron Allah gashi sun zama exposed to ƙwayoyi wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa a gaskiya ba zan ce mata ne kaɗai suke ba duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kaɗai suke yi ba wato generally ita al'umman mata lalace ne ga baki ɗaya namiji ya yi fyaɗe ga kidnapping wacce ta kashe kishiyarta ta kashe ɗan kishiyarta wato al'umma ce ga baki ta gauraye ta lalace ba zan ce wannan janda ishu ba ne ba ishu ne ga baki ɗaya na al'umma kuma sai mun kalle shi al'ummance za mu iya gyarawa mu ya koma ga tarbiyyarmu da tsoron allahnmu A nan ne aka fara samun matsala ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni akan yadda take kaddamar da abubuwa muna da dokoki hakan ce muna da tsari na ban sha'awa wanda in ke ba 'yan najeriya ba ce kika ɗauki dokokinmu na criminal law da yadda ake gurfanar da mutum da yadda ake masa hukunci sai ki ɗauka ƙasar ba a crime amma babban matsalar mu mun rasa abin da ake cewa structure da institutions wato akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita kin ba mutum kama a ce hukuncin rai da rai amma babu prison inda ki kai saboda prison ya cika ko babu ma motar da za ta ɗauke shi ta kai shi prison ɗin wannan misali ne ko kuma yanzu kama a ce an yi refin yarinya kin ce za a bata counseling babu counselors ɗin babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa babu institutions babu structures kina nufin tsarin gudanarwa kin ga doka ta zama banza kenan delay ɗinnan da ake samu wurin hukunci ko ƙaddamar da hukunci ba laifin alƙalan nan bane ba in kika ga irin aikin da alƙalan mu suke da lauyoyin mu suke abun ya yawa ni ina jan hankalin gwamnati da ta yunkuro ta faɗaɗa structure mu da institutions mu a ƙara ginin nukan. a gyara su a training ma'aikata hotunan mu a making ɗinsu a shirya su yadda za su iya gudanar da shi kansa hukuncin da abubuwa cikin sauki seamlessly police stations mu har yanzu in kula yawan police station mu yawan mutanen najeriya ne shekara ashirin da suka wuce da irin matsalolin da muke samu a najeriya ya kamata a ce ita kanta police ɗin a kai ta kusa da al'umma yanzu duniya kullum ana samun ci gaba da a zauna a gato da idan ana bukatar police guda goma a taron ward ward ina kenan amma a lokacin mu dubu ɗari ne kin ga kowane polis ɗaya zai kula da mutum goma to yanzu taron ward ta zama mutum a ce dubu ɗari biyar ya za a yi polis goma ya yi aiki a wurin nan duk ire-iren waɗannan abubuwan ne abinda nake san ce system ɗin dai is overwhelmed a bawa 'yan sandan mu kayan aiki yanzu a najeriya har yanzu ba mu da kalca din a ce kowane ɗan sanda yana yawo da wannan abin waki toki ko? Na'urar sadarwar jami'an tsaro ta tafi da gidanka ko? Yau polis tsoro yake shiga cikin jama'a kuma ban ga laifinsa ba saboda ka shiga ka ji ana kaya kaya kaya ka shiga wuri an far maka kai ka je neman gyara a maka illa wato gyara fa da zami fa na Najeriya fa da yawa ne idan ba a samu shugabannin da suka mai da hankalin su na creating wa'annan structures din ba to dama da hakkin jama'a zai to kawai wasa ake yi da to hajjia ina batun mata masu aikata manyan laifuka zan yi magana akan mata ba ana Abba ne ba kawai zan ce su ƙara tsoron Allah abin yana damuna ni kaina wata na ga menene zai sa mace ta dauki dan mijinta ke da zaki ma in kina da dubara ki jawo shi ya zama naki kin samu ƙari an tafi an bar miki da Allah ya miki albarka amma ki ga an yanki da an bashi wahala ya kwana gaskiya wannan abu ne yana na kasa gane shi a ƙara gyara tarbiyya to barista menene ra'ayinki wato mata dai ya kamata a ce su ne suke kare yancin yan uwansu mata amma su suke tauye yancin yan uwansu mata kina da kishiya ya kamata ku yi zaman ku kaban yan uwa amma sai aka wayi gari sabagen kishi da son zuci da yaudara da mugun hali muka shiga kashe juna ya'yan da bamu muka haifa ba sai mu kashe su wannan halin ba daidai ba ne shi yasa aka faɗi cewa mace da ta kudu za ta bi Allah sai ta fi halak wanda ta kudu za ta yi shaidanci sai ta fi iblis hakan kuma ba daidai ba ne kaban akwai kes da muka taɓa samun shi a Bauchi inda kishiya ta daidai bata aihu ba sai miji ya auro wata sai tana nakuda yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikinta sai matan ta mutu da yaron hannun sai ya makale da kan yaro haka aka daddatse hannayen duka biyu aka hada shi da gawa wannan ba daidai bane ga wanda ya faru sati biyu ga kes tsin Maryam Sanda aure ba dole bane a shari'ar musulunci ya baki dama ki exercising the power of cool wato hul'i in kin san ba za ki zauna ba in bai miki daɗi ba akwai grounds da ya bayar wanda in bai miki ba ki kara gaba menene na kisa kuma wani abun da na lura da shi shine in kai ba mai hannu da shuni ne in kai mara galihu ne to kai na shari'a zai fada kanka amma masu hannu da shuni shari'a bai taba fada kansu ya kamata ne a dauki kwaran mataki bisa ga mutane musamman masu aikata irin wannan abu a yi masa hukunci kaban criminal code na Nigeria section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'an kisa kisa ne sannan kuma a penal code ma akwai provisions ya kamata a yi amfani da wannan a hukunta wanda suke wannan abun wanda ba daidai ba so da a yi faɗakarwa mai zafi duk wanda fa aka kama shi a sake aikata irin wannan abun fa to shari'a fa zai yawo kan shi in aka yi haka nan kowa sauri zai kama shi aikata mugunta to ina mafita ga kes din Maryam Sanda gashin nan zahiri dai kowa ya gan gaskiya da shari'an kisa ne amma abin da muke fama da shi a kasan nan shine idan kai mai hannu da shuni ne idan kai mai fada a ji ne to wannan hukunci ba kama ka zai yi ba amma idan kai ka banni ne to ka shiga damuwa ya kamata a ce kasan nan ana shari'an gaskiya mata su bar daukan hukunci da hanayensu aka kawo miki abokiyar zama ya kamata tamkar ta zama miki abokiyar zama ce ba abokiyar kisa ba ba abin da zaki kashe ba ne ka kashe dan wani amma kai baka son a kashe ka in ba kya son ki zama gara ki fita a addinin musulunci ma ai kina iya zuwa shari'a court ki ce ke auren ya ishe ki ba ki yayi sai ki kara gaba ki tafi amma ki dau hukunci a hannu ko ki kashe ta ko ki kashe miji wannan ba daidai bane sannan su mazan namu kuma kira nike yi da su yayin da ka san ka auro wata mata jama'a a yi adalci abin da aka ma wannan a yi ɗayan. To mai sauraro, a nan za mu dakata da wannan tattaunawar a yau. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu barista hassana mai riga tula da barista sa'ida sa'ad da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya